بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سافير الهميس watan al-muharram hijirar annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekaru 1448 wanda kuma hakan ya daidai da goma sha takwas ga watan yuni dubu biyu da da ashirin shida miladiya ci gaba da darasinmu na tafsiri darasin da ya gabata mun cike ƙarshen aya ta goma sha shida cikin wannan sura mai albarka suratul baƙara a yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha bakwai faɗin Allah ta'ala matsaluhun ka matsalin da zista ƙwada naran falamma ba a tuna haulahu zahaballahu bi nurihim har zuwa ƙarshen aya fassarar ba ni in ba manda da muka saba kafin tafsiri na ɗaikun kalmomi daga malam har yanzu su yaƙin aya na bayani akan munafukai waɗanda suka kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo majalisun annabi zo su nuna faran-faran da mummunai cewa suna tare da su amma in suka koma zuwa ga kafirai yan uwansu da munafukai cikin yahudawa sai su nuna musu ai suna tare da su suna wa musulmi isgilanci shi ne nan Allah ya ce masaluhum kwatankwacin irin waɗannan munafukai misalin su ka matsalin lalisa sauƙa da nara kamar misalin mutumin da ya kunna wuta ne bayan ya kunna wannan wuta falamma aba'at ma haulahu lokacin da wutar ta kunnu sai ta haska abin da ke gefensa dama da hagu ya ga ta ya ga ya ga ko da ina me zai faru abin da ya gani kila mai tsoro ne kila mai firgitarwa ne shikenan zahaba Allahu bi nuri sai Allah ya tafiyar da hasken wuta. wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun ya basu a cikin duhu ba sa gani summun bukmun umyun fahum la yarji'un su din sum ne lafazin summu shine wato kurma wanda baya ji an fahimta summun bukum shine kuma bebe wanda bai magana umyun kuma sannan su makafi ne fahim layar yarji'un ma'ana ba su jin gaskiya ba su ganin gaskiya ba su faɗin gaskiya ana fahimta sun yi nisa ba ka jin kira wannan shine kwatankwacin misalinsu ko kuma sai Allah ya ce auka sayyibin ko misali na biyu kamar misali as-sayyib ne wato yayyafi daga sama min as-sama'i a cikin wannan ruwa da yake sakkowa fihi zulumatun wa ga duhun dare kuma ga tsawa wabar ana walƙiya Allah ya ce ya ja'aluna hunfi a azanihim har ma suna sa in yatsunsu a cikin kunnuwansu suna toshewa mina sawa'i saboda karfin tsawa da ake saukarwa hadar al-mauti don saboda tsoron mutuwa wallahu muhitun bil kafirin Allah yana sane da kafirai lafazin muhit shine kewayewa Allah yana kewaye da su mana duk inda za su je su zo Allah yana ganin su ba za su kubcewa Allah ba kuma Allah zai kama su wannan tsawon da ake Allah ce ya kadul barku ya Abu absarahum tsawar har tana dab da ta wuce da gannansu kullama adaa lahum duk lokacin da hasken tsawon nan da walqiya ya haska musu mashofi sai su tafiya cikin wannan duhu wa idza adlama alaihim amma idan ya koma cikin duhu qamu sai su tsaya ba za su iya tafiya don ba su ganin gaban su walau sha Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim da Allah ya so sai ya tafiyar tan da gannansu da kuma kunnuwansu ba za su ji ba ba za su gani ba inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komi wannan fassara ne ta bani baki in ba kamar da kamar da na faɗa sharhin kalmomi da malam ya ɗauko a cikin waɗannan ayoyi masu albarka da su yake farawa bayan an fara da su kuma sai malam ya yi tafsiri amma kamar yadda kuka ji muna magana yanzu akwai yar uwa wadda mahaifiyarta tana wannan majalisi ya ta samu karuwa na aure wanda ya zama cewa an roƙi a yi muhadara a madadin wannan aure ba su iso ba wanda ya samu ta fara karatunmu kawai kamar yadda muka saba tun da allah ya sa sun iso yanzu za mu yi haƙuri mu tsaya da mu janyo hankalinmu kan munasabar wannan aure ina son ƙara jaddada mana cewa duk lokacin da irin wannan munasabar ta zo ma wani ko wata a cikinku to a dinga yin ƙoƙari ana zuwa masallaci da wuri ba wai sai an jira ba kun ga yanzu ana halar lokacin tashi ne a ƙa'idar lokacin karatu su amma dai ba zai hana faɗi kalma ɗaya ko kalma biyu ba don nema ma'auren albarka muna fata Allah maɗaukin sarki ya sa albarka a cikin shi Allah maɗaukin sarki ya sa a ƙulla alkhairi waɗanda suka bayar Allah ya sa sun ba da alkhairi ne su ma waɗanda za su karɓa Allah ya sa sun karɓa alkhairi sauran aurarraki waɗanda ake ɗaurawa ko aka ɗaura ko za a ɗaura duka muna addu'a ala madaukin sarki ya sanya musu albarka ya zaunar da su lafiya ah, tunda ba mu da lokaci wani ɗan ƙaramin gaba ce nike so in yi amfani da ita in ba wato ma'aurata shawara ba ina nufin amarya kaɗai ba duk waɗanda suke nan saboda abubuwan da suke faruwa a yanzu mun sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura wa miji nauyi a kansa na iyalan shi ciyarwa tufasantarwa da wurin kwana da ilmantarwa duk akan faɗi wannan ma lokacin aure amma abin yana da yawa yana da faɗi ya wuce inda ake tsammani wayin kana ita ma matar an ɗaura mata shi za ku ji so da yawa mukan faɗi lokacin ɗaurin aure ba laifi ba ne ƙila ɗan sauka kaɗan kamar da akan ce a sauka shoulder wani abu ya shigo saɓanin abin da zan faɗa amma dai a kan shi nake so mai da hankali mukan ce in aka ɗaura aure sai mu gaya wa wakilai mazaje ko gaya musu saƙon Allah ga abin da Allah ya ce wani abin da Allah ya faɗi ba ma tabbace ta faɗa an fahimta farko dai shi miji ya san cewa matan nan tasa ya ce ba baiwa ba ce kenan tunda aka kawo masa diya a gida dole ne mu'amalance ta mu'amala ta diya ba ta baiwa ba kare cutar da ita kare ya zalunce ta kare bautar da ita a cikin gida bautanta a gidan shi ya zama bautan Allah take yi daga cikin bautan Allah akwai yi masa hidima da biyayya gwargwaron ikonta amma ba wai ya zama ita ce baiwa a gida ba ana samun magidanta da sukan mai da matansu kamar bayi kuma waɗannan haƙoƙin da aka ambata lokacin ɗaura aure sai ku samu sun yi birtashi mata da yawa su suke ɗaukar ragamar gidajensu wannan ya sanya mata suka yawa a kasuwanni idan kika je kasuwa yanzu na tabbatar da cewa na daga cikin abin da mutane biyu ba za su yi saɓani ba kafin ki ga maza goma kin ga mata ɗari ƙwarai a kasuwanni me kawo haka wasu mazajen idan za mu musu adalci da gaske tabbas ba su da hali ne amma kuma hakan bai ba da dama ya zama kullum a ce haka ake tafiya ba domin shi Allah karim ne in ka fita ka nema zai baka duka wannan an sani muna wayewar gari dukkan ban cire ka kaina mu tashi ba mu da kusulai ba mu bayar ajiya ba ko ba mu ajiye ba amma mu yi tawakkali ga Allah mu fita wurin nema sai ki ga Allah kuma ya kawo ina fata an fahimta wani lokacin ma ka dawon baka samu amma haka bai baka dama ka faɗi bakar magana ko ka musguna ba ga waɗanda kake aje da su zaman ka suke a gida ba su aka sake fita kuma gobe sai ga Allah ya sa a ranar ne za a samu bai ba zama ka zauna ba to amma za ga wani ina magana ne akan waɗanda su ba babu ne ba akwai tsabar rowa ne da mugunta to nasiha ta yau kai tsaye shine sako zuwa ga matan marowaci ɗan kaɗan ne magana ta ban so a ce sai ne magana ba na so in ware hudu ba ta musamman na ranar juma'a ne a kai to baya isa su da yawa su da yawa na daɗe in na zo juma'a kudu ba ta sai dai kawai in faɗa abinda na faɗa amma ba duk abinda na rubuta nake iya faɗa ba lokaci ce har nake ta tunanin ma ko inda na yin hudu ba biyu ne rika yin ɗaya kawai rika yin hudu ba ta kawai da zalla hausa yadda kowa ke ji amma aka ce sai kai wani yare ka zo ka ƙarin wani kan duk sai kamar yana cinyewa abu na biyu ku yi haƙuri shi ma ban faɗi ba a haka yanzu a halin jinya nake shi sa nake magana a hankali dan ba na son a kai lokacin da ko ba zan iya magana ba to shi sa na ɗan taƙaita abin shi sa na ce kuma a farko ba wai ga amarya kaɗai ba wannan matsalar da na faɗa akwai ta a ko'ina ni ma namiji ne ban wanke kaina ba akwai abubuwan da zai zo a karatu sai ka ga kai ma ka fada ciki shi mutum mai basira yana ɗaukan izina da waninsa idan wani ya tuntube ya faɗi kai kuma sai ka gyara kar ka faɗa ka yadda ka zama kai ne wa'azi ga wani gara kai wani ya zama wa'azi a gare ka to saboda haka ya ce amarya da kuma uwar gida don duk akwai ku anan yanzu akwai uwar gida akwai amarya anan in ce ba amarya ba ce to uwar gida ce in kuma ce ba uwar gida ba ce amarya ce da tsakar gida da akwai ko <laughs> da kwari ina addu'ar Allah maɗaukakin sarki ya taimake ki abu na farko shine ki sani kuma ki samu yaƙini a zuciyarki cewa arzikinki arzikinki a hannun Allah yake shi kadai ba a hannun mijinki ba ba wanda ya isa ya hana arzikinki ya zo gare ki ko kuma ya janyo arzikin ya zo gare ki in dai ba Allah bane ya kawo shi sako na farko kenan saboda Allah ne mai azurtawa Allah ne wanda yake talautawa ki samu cikakken yaƙini, ki samu cikakken tawakkali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗi a wani hadisi ingantacce wanda Abdurrahman bin Sakhar ya ruwaito cewa لو أنكم تتوكلون على tawakkuli حق توكله kama كما يرزق الطير da za ku yi tawakkali ga Allah haƙiƙanin tawakkali to da Allah zai azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu ta hudu khimasan tsuntsu yana wayuwar gari ba komai a cikinsa a shafe da shi komai ba amma wata ruhu bai tsanan sai ya dawo yana ne a ƙoshi Allah ya azurta shi to daga nan gurin za ki gane mabda na cewa ba daidai ba ne mutum ya zauna bai tashi ya nema ba sai an bi sababi wannan tsuntsun da annabi ya magana a kai ai ya fita ne bai zauna a cikin shekarsa ba sai da ya motsa kuma Allah sai azurta shi to haka shi ma magidanci ke dai ki samu yakinin cewa wannan mijin sababi ne kawai amma ba shi ne ki azurta ki ba in kin ga kin ci loma kin sa a cikin ki Allah ne azurta ki amma sababin ta shine mijin ki misali wannan kuma dole za ki gode masa za ki masa addu'a akan wannan amma Allah ne ya azurta ki saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala arzikinsa yana nan baya karewa yana kira ga bayinsa su ma zo ne zai ba su wanda ma bai roƙonsa fushi yake da shi Allah yake cewa wa ƙara rabu kuma du'uni astajir lakum ubangiji ya ce ku roƙe ni zan amsa muku na ya yastakbiruna na al'ibadati. sai da na na dakhili kun ga anan sai Allah ya kira addu'ar ma a matsayin ita ce ibada waɗanda suke girman kai ba su addu'a to Allah ya ce za su shiga wuta kuma a wata aya Allah ya ce ma inda kun yanfad wa ma inda Allah ba abin ke hannunku wallahi zai ƙari bi yawan dukiya iko tare da mai ƙarewa ne ba a tabbas ba ne ba mai zama ba ne amma na hannun Allah ko ba ya ƙarewa an gane ku shi roƙi Allah arziki a wurinsa na tuna da wata mata a lokacin wani sarki daga cikin sarakunan banu umayya matan nan tana zaune lafiya da mijinta sai karaya arziki ya same shi sai mijin da kanshi ya kira matan ya ce to kin ga halin da nake ciki an kai matakin da ni kaina ma da ke iya ɗaukan nauyin kai ni na ganin ki tafi gida bari in sauwake miki da a ce haƙƙinki na kaina ban iya ci da ke ba ku duba yadda talauci ya kawo ma'aurata za su rabu ba fadan fada ba ba da rashin jituwa ba saboda tsabar talauci talauci wani abu ne da ake roƙon Allah ya tsara mutum da shi annabi ma da kansa yana yin addu'a akan wannan saboda haka wannan mata ta ce a'a ba za a yi haka ba ya ba ta izini tana so ta ɗan fita ta fita ta je gidan sarki tana zuwa ta yi sallama ta buga ƙofa sai ɗaya daga cikin fadawa masu gadin get ya bude wa kike nema ta ce na zo wurin sarki ne wace ce za a ce mata ka ce yar uwarsa ce shi wannan bafade ya san sarki bai da yar uwa amma aka ya koma ya je gawa wa sarki cewa ga wata mata a kofa tana ikirarin sha ita yar uwarka ce ta zo tana son ganin ka sarki ya ce aje a ce ta shigo ya fito ya tarbe ta cikin annishuwa da sakin fuska ya ce mata baiwar Allah wace ‘yar uwa ta ta dangin ta wani bangaren kike ya ce ni ‘yar uwarka ce ta bangaren annabi Adam Yace Allahu Akbar ya ce wannan zumunci ne da ya daɗe da yankewa kuma insha Allahu zan zama farkon wanda zan zai fara sada wannan zumunci me ke tafa da ke ku ji hikima na wannan baiwar Allah mata wani lokaci abinda da yake rufe mana idanu kawai shine auren muke kallo amma akan bar wasu abubuwa a cikin shi yadda ya kamata zamantakewa sai ya kasance da hikimomi da kina tare da wani mutum wanda baki saba zama da shi ba ya kamata ki mu'amalance shi ki mu'amalance kowa dangane da al'amarin shi wannan matsalar ita ce ta sabbaba annabi ibrahim ya sa annabi ismail ya saki matarsa ta farko so da rashin wannan kuma ita ce ta sa ya bar matarsa ta biyu su ba abun wasa ba ne dole sai ku rika kuyawa wa 'ya'yanku iya magana an fahimta akwai abin da bai dace da mace ba akwai abin da koda ya dace da ita bai kamata kuma ta sa baki ba maganar ta bace wani ina faɗa muku ne gaskiya to mace sai ta san ina ne limit ɗinta akwai limit ɗin da za ka iya gyara ma mutum nan take akwai wanda kuma za ka bari laifin sai daga baya ka gyara amma dai ku rika sanin wannan ku rika sani shekaru da dama a baya zai kai kusan shekara goma wannan labarin nike son dan baku dan gajere a cikin wannan ba mantawa ne ba ina son baku misali ne da ni kaina muna tafiya a cikin mota da iyalaina da kowa muna tafiya sai wani ya mana tuki na ganganci an fahimta ba ɗabi'a ta bace ni idan a abin hawa aka mun tuki ba daidai ba ni ba na magana in dai bai taba ni ba kai ko abin hawan ya tsaya ma so da wuya ka gana ya wani abu sai dai ko abun haƙuri in tafi kuma ni in je can in karata in gyara ne ta hau kaina amma menene dai yana dai ba ni aka taɓa ba shi biya so amma wannan lokacin wannan abin da nake baku labari zai kai shekara goma wannan da ya mana wannan gangancin akwai abin da ya yi ba gangancin kaɗai ba wanda ya sa na harzika. sai da na fito a cikin mota na buɗe masauta aka soma taruwa ana bani haƙuri a cikin waɗanda nake tare da su a iyalina wata ta fito ta zo wai za ta sa baki sai kawai fushi na ya koma kanta me zai sa ta fito ai ba magana ta bace ina fata kuna fahimta misali ne nake dan baku kawai to ya kamata kowa ya san matsayin shi a nan na ɗan yi wannan abin ne ku gane cewa shi aure da miji aure yana da daraja miji ma mai daraja ne su duk lokacin da aka tashi wani abu da ya shafi aurenki to karki wasa da shi yanzu matan nan auren ta mutuwa ke so saboda talauci kuma tana so ta tsare mutuncin mijinta mijinta ma mai mutunci ne domin ya yi abin da zai iya yi kuma ba zai so ya zubar da mutuncinsa ba amma tare da haka ba ta gaya masa ina za ka ba tare ne mai izininsa ta fita da sarki ya ce mata me yake tafa da ke sai ta magana mai hikima ta fito ta tona asiri ba amma magana ce mai ɗauke da saƙo mai nauyi ta ce masa ya amir mu'mini rubbama ya kafa alamislika an alfaƙara murrun mazaƙ وبسببه وقفت مع زوجي على باب الطلاق هل عندكم shay'un li yawmi talaq li'anna ma inda Allah ma indakum ma inda Allah tace ba mamaki ranka ya dade zai boyu ga mutum irinka irinka shi a matsayinsa na sarki zai boyu gare ka cewa talauci wani irin daci gare shi cuta ce mai daci domin a dalilin sa muka tsaya a babi na saki na rabuwar aure da ni da mijina ko kuna da wani abu wanda zai amfane ka saboda ranar gobe na haduwa da Allah domin abin da ke hannunka zai kare abin da ke hannun Allah kuma yana nan a dawo ba zai kare ba abin da kawai ta faɗa ke wannan magana ta kama hankalin sarki ya ce maimaita abin da kika ce ta maimaita a karo na biyu sake maimaitawa ta sake maimaitawa a karo na uku sake maimaitawa na hudu ta ce a ta ce ba zan maimaita ba ta ce ka ji abin da na faɗa domin a cikin maimaita wannan magana akwai kaskantuwa gare ni ita ma tana da daraja ya ce ya ce baiwar Allah ba kaskantar da ke ba ne magana kice ta birge ni sosai inda za ki maimaita wannan maganar sau dubu to kowane karo na ɗaya da kika sai na biya na ba da abin da kika yi so dubin nan saboda haka sarki ya yi umarni ga fadawa ya ce a baka bayi guda goma a baka kuyangi guda goma a baka buhunhuna na dabino goma na ainihin wato maiwa goma acca goma komai goma goma ya ce dangane da ƙananan dabbobi ta zaɓa iya abin da take so tumaki ko awaki kuma a ninka mata iya abin da za a bata na kuɗi gwargwaron abin da zai ishe ta dawo cikin mutunci da arziki mai yawa ta ce ci aurenta na kawo wannan maganganu ne a wannan gaba har yanzu misala ta farko ce cewa arzikin ki a hannun Allah yake amma baya nuna cewa ki lankwashe hannunki baki taimaki mijinki ba baki taimaka wa kanki ba baki taimaki yayanki ba an fahimta abu hanyar da ta dace don tsare mutunci an fahimta saboda haka lallai idan kika dogara cewa sai mijinki ya baki ne sannan zaki samu to kina da matsala amma sanin cewa arzikinki dama a hannun Allah yake ba a hannun mijinki ba zai ba da daman in miji bai kawo ba ki yi haƙuri za ki danne za ki gane cewa Allah ne bai kawo ba ina fata an fahimta an gane da kyau nasiha ta biyu ko rasira sala ta biyu ki yawaita istighfari yawaita mai istighfari ki yawaita yi a gidanki kina wanki kina wanke-wanke kina gugan daki gyaran gado duk wani ko shara abinda da bakinki ba zai hana yi motsi ba ki yawaita istighfari in so samu ne ki riƙa yin sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'di mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta baki iya ba ki ta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah saboda Allah ya ce wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku nemi gafarar ubangijinku domin shi ne yawan gafara ne idan kuka yi haka wannan istighfarin shi zai ƙara muku arziki da ke da mijin naki Allah ya ce yursil sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ina fata ana fahimta istighfari yana yawaita arziki ki rike shi ki riƙa yi ko da wani lokaci kada ya bar bakin ki wanda istifarin yana ɗaya daga cikin aman guda biyu da Allah ya saukar a duniya me aman ma'ana aminci aminci na farko shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana rayuwar shi a cikin al'ummar shi aminci na biyu shine istighfari Allah ya ce matukar akwai abubuwan nan biyu ba zai halakar da mu ba ba zai mana azaba ba Allah ne ce wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihi Allah ba zai taba muku azaba ba matukar annabi yana cikin mu yanzu annabi ya koma zuwa ga Allah yanzu shi Allah zai azabtar da mu amma akwai ɗaya amincin sai cewa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba matuƙar suna istighfari an fahimta ana istighfari to yanzu wannan istighfari shi kadai ya rage mana shi kadai ya rage hadisan annabi suna nan kamar annabi yana da rai mai riko da su mai aiki da su amma shi a karan kansa ya koma ga Allah so da aka cin ga ashe idan kina istighfari aurenki zai zauna aurenki zai yi ƙarko, kuma za ki samu arziki za ki samu albarka a cikin aurenki kai hatta ya'ya za ki samu matar da ba ta haihuwa a tarawar talibin ci istighfari don ya ce wa gidu kun bi amwalin wa bane yana kawo ya'ya yana kawo yalwa arziki yana kawo ruwan sama yana kawo albarkar gona da noma da kasuwanci an fahimta istighfari yana da tasiri a cikin al'amura da yawa zan ba ku wata kissa in maimaita muku ita domin na taɓa ba ku wannan kissa wata rana imamu ahmad bin hanbal wanda kuka sani ana jingina mazhabar hanabila zuwa gare shi ya kama hanya ya tafiya a matsayinsa na wanda yake imamu ahmad duniya ta san shi a ilimi ya je inda ba a san shi ba sunansa ya kai kun san sunan mutum zai je amma ko ba a taba ganin sa ba zai ba iliminsa ya kai guri amma ba a san shi ba duk akwai kamar malamin mu bin bas Allah ya ji kansa da rama. ko ina sai ka ji an faɗe shi amma wasu ba su shi ba yana ɗaukar nauyin mutum a ƙasar su ma ya nisan duniya amma ko bai san waye bin basin ba akwai bin basin ne yake ɗaukar nauyin sa Imam Ahmad bin Hanbal da ya je sai ya sauka a masallaci dare yayi daga shi dama sai ya jaka shi ba komai ba irin mu bane da za a ɗauko ƙatuwar jaka yana zuwa ya sauka a masallaci ɗakin Allah aka yi sallah kusan shi wanda bai da masauki in ya ga masallaci to shi kenan shi ya samu musamman almajiri eh ɗalibai ba eh ɗaliban ilimi haka ne muna karatu a madina lokacin aikin haji idan alhazai suka zo za ku ga ɗalibai suna tafiya aikin haji aje a kai alhaji wasu abubuwa duk da ake yi to alhaji bai da masu ɗalibi bai da masauki sai dai in ya yi sa'a wasu cikin alhazan ya san wasu ne ya zauna tare da su ko inda zai dan aje ga kanshi kawai amma inda zai kwana sai dai daga kwana a masallaci a masallacin harami zai kwana kai bacci kaɗan tara ko maɗa ka tashi ka je gidan alhaji ka dan canza kaya ka dawo muna da masauki darul hadis a madina maka na jami'a ne ba wanda za a ba gida a darul hadis daki sai wanda jami'a ta tabbatar da tasrihi da komai so da yau zai je ba wasu abin da ɗalibai ke idan suka haɗu da juna su ɗalibai sun sani amma alhazai ba su sani ba za ka haɗu da wani alhaji ko hajiya to kai ina ne hotel ɗinku sai ce ai fundukun rahman wa ar-rahman hotel kenan sunan shi ina ne ar-rahman din masallaci <laughs> ana fahimta wannan misali nake bada so shi dalibi da inda inda akwai masallaci to ya samu masauki babu wani shi zai kwana ya tashi ya tafiyarsa so imam Amadu bin hanbal haka ya kwanta a masallaci ba idan da sallah sai ya zauna yana dan azkar din shi kafin ya kwanta mai gadin masallaci ce fita za a kulle masallaci bai san waye ba haka aka yi ce shi ba kone matafi gari yake so ya waye zai kama hanyar shi tafi ce a mu ba ma sauke baki a nan ba mu san ka ba kuma ba a kwana a masallaci saboda haka ya tashi ya fito waje haraba tsinin nan gurin nan ma mai gadi ya ce ka bar gurin ba bai yadda da nan ba ma so ne sai mai shago ya hango abin da ake yana da gefe shago a gefen masallaci an fitar da mutum da kamala shi da dattijantakan shi a masallaci kuma an fitar da shi a nan sai ya fito shi ya ce za ka zauna a nan dagada abin da ya faru amma ka yi haƙuri saboda akwai zafi yana sana'a ne na gurasa yana cura fulawa ya ainihin wato gasa ba mu ya ce babu laifi ya ce ko ba komai dan sanyin nan da ake ciki ma ya dan masa maganin sanyi haka ya zauna shi mai shago ya ci gaba da tura gurasa shi amma yana turawa bakinsa na motsi mai bakinsa ke yi sai imam amur ya lura yana yin istighfari yana ce astaghfirullah astaghfirullah yana aiki rafi astaghfirullah wannan ya sa cikin fuzul wato za ka yi wani abu cikin wato shauƙi da mamaki kai ko bawan Allah wannan istighfarin da kake ta yi tun yaushe kake wannan Ga shi na shigo shagonka tunda na shigo nan na gabacinka bai daina faɗin istighfari ba ya ce ai wannan ni haka ɗabi'a ta take gaskiya kullum ina wannan aikin bani da wani aiki sai tsawon istighfari ya ce ashe ka ɗauki lokaci kenan kana istighfari ya ce tsawon shekara goma sha shida kenan bakina baya rabuwa da istighfari wannan ya burge imam ahmad bin hanbal kwarai da gaske ya ce ko akwai wani tasiri da amfani da ka gani na wannan istighfarin da kake yi shi yana da ilimi ya san duk abubuwan da istighfari ke tare shi amma yana so ya jirga sa shi da yake yi sai ce kwarai kuwa domin wallahi tun da nake wannan istighfarin tsawon shekaru goma sha shidan nan babu wani abin da na sa a gaba na roƙi Allah face Allah ya biya mu wannan abu yace sai abu ɗaya ne kawai har yanzu na roki Allah kuma ina taran shi ma Allah ya biya mu Imam Ahmad bin Hanbal ya ce menene ya ce na roki Allah ya hada ni da Imam Ahmad bin Hanbal shine kawai dake jira har yanzu Allah bai biya mun ba yana faɗa masa haka Imam Ahmad ya kama kuka yana zubar da hawaye yace bawan Allah ya lafiya ka tambaya ko yace aini ne Imam Ahmad bin Hanbal shi ma kawai sai murna yazo ya rungume shi gashi Allah ya dauko masa shi tun daga nisan duniya ya ka masa har shagon shi kun ga tasirin istighfari da addu'a saboda haka yake amarya da uwar gida kar ai wasa da istighfari a rike istighfari an gane ko Saƙo na uku dukkan wani abin da mijinki ya kawo ko menene an gane ko to ki yaba masa akan wannan abu musamman cefane ya yi muku ne ya siyo kayan abinci domin namiji yana so a yaba masa ba kuma ɗabi'an namiji ba ne a ɗabi'an duk wani ɗan adam ne an gane to musamman shi namiji wanda yake yin tabhiya saboda nauyin da ɗan namiji ɗa namiji ke ɗauka a gidan aure wato nauyi ne na har abada ce in ya mutu babu ran da za a ce ya yi ritaya kun fahimta ko ya haifi yaya sun girma a kan shi yake sai dai su su kaya shi amma bai sauka to tun da za a daɗe ana yi to a riƙa yaba mai zai riƙa jin karkashi da jin daɗi Dan yi gobe ya ƙara kawowa ya ƙara himma saboda ka ki yaba masa ki yaba abin da ya siyo in kaya ne ma ki ce kai lalle ka iya zaɓi wallahi mai gida waɗannan tumatir haka masu kyau aida ne na je kila mara kyau zan siyo misali ki yaba masa akan zabin sa ki masa mu'amala da ƙauna an gane ko shi ainihin isan masa da wata irin saƙo na musamman wani saƙo ne wannan saƙon cewa shi a matsayinsa na mijinku ko mijinki mai ba ku ne ba mai hana ku bane ya san haka saƙon ya isa gare shi idan miji ya san saƙon nan ya zo daga iyalansa to ba zai taɓa manta da su ba ba zai zama marowaci ba amma ba kya yi dole ya hana ki ko yana yi ba kya yabawa zai ga kullum ce ke kawo muku ku ce morewa sai ya gabari ya tsaya a waje ya ci nashi mai daɗi ya more shi ma ɗan mai da jini da ya san iya kawo nan gida ba zai samu ba shi sa suke zama a wurin mai shayi da gaskare ne da duk wani mai tsire karki manta da mijinki ki ba masa wannan sakon ya isa yabo da wannan sako na cewa shi fa mai yi ne ba mai hanawa bane bana ba marowaci bane shi ai kana kokari wallahi ai in dai wallahi zamu faɗa duk inda aka je mu sheda ne mun san kana mana an gane so dan kika yi haka shi amfanin wannan ɗauri ne ko sa ba za cewa kafi ko to kin kafe mijinki wannan mu'amalar kawai kin kafe shi ba zai taɓa yi miki bugunta na rowa ba ko me ya samu ko bugan kantar shi zai da shi gida an gane ko ke ba masa zai ji daɗi gobe zai kawo amma lokacin da ya zama ba godiya ba yabawa a bai da abu kamar banza na ci karo da wata mata a social media ba musulma ba ce kirista ce da alama irin na kudancin kanunan nan take cewa kilo sun ku sun ganta take cewa da nassin maganarta ta ce mu sai mun fita mun je gona tun karfe bakwai takwas na safi mun yi noma ba za mu dawo sai shidan dare muna zuwa kuma sai mun yi girki tare da haka mazajenmu su da ke mu ba godiya ba komai kuma dole sai mun yi ta ce amma ku matan hausawa musulmai haka ta ce ma hausawa ta ce kina zaune sai mijin ke kawo miki sai ki wulakanta ta ce a gaskiya a gyara a gyara wannan gaskiya ba daidai ba haka ta jefa so wannan shine hali dan adam baya sanin yana cikin nima sai lokacin da nima ta kubce masa wannan halin mu ne akwai mutumin da na sani ni na san shi wallahi ba zan ce dukanku ba amma mafi yawan ku a cikin masallacin nan kun san shi mafi yawan kun shi ya siyo kaji ya kai wa matansa gida wallahi yadda ya ajiye su haka ya dawai same su da yamma kaji fa a ɗauke su ne kawai a gyara an riga an fige an yi komai matansa biyu su biyun kowa duba ku na'am to ai su ni'ima ce ai ta so sun ga ta musu sun same ta shi yasa suka wulakanta ai shine ya tashi ya dauki kajin ya kyautar akwai wata mata ita kuma irin masu sa kwano a kai da kwali suna tallan kifi kun san su ko yanzu ma yawanci ban ganin su irin abin saboda an fara kiwon kifi ko oke ya tsada to wannan baiwar Allah ta fito ta dinga fada alhaji yana kofar gida da mutane ya kira ta ta zo ta gaishe shi kwastoma ce ya ce mata ta shiga ta juye ya duka kwalar duka kwangirin ta ce ta dinga magana wai matar gidan ce kawai take ce mata daga zaune ki juya akwai duk freezer a nan ki juya ko fitowa ba ta yi ba ta ce ita ga wai ita da take wahala duk wannan wahalar take yi ta ci da mijinta ne da 'ya'yanta ke kina zaune saboda tsabar mulki da isa da rashin nuna godiyar Allah wannan wulaƙanta ni'ima ne Allah zai jarrace mutum fa wallahi ku kiyaye babu saboda haka ku girmama duk abin da mazaje suka kawo ku karɓa hannu biyu ku yi addu'a inda abu a hannun shi maza shi karɓa idan mijinki ya dawo abin hannunsa za ki fara karɓa kafin wani abu kuma daga cikin aiki domin abu na farko ai shine sakin fuska cikin mai fuska damuwar da ya ɗibo a waje ga murmushin ki dole zai zai ji duk kashi kusan kashi 60 ta zube amma ya ji ya ganci a da ki dama ki riga ki yi wanka kin dan yi ado duk za ki yaye masa wannan damuwa kuma kin an shi abin hannunsa kin mai murmushi ai babu damuwa duk a cikin matsalolin da ya ɗibo a waje wallahi akwai wanda an zage shi wani an bige shi ma duk saboda ya nemo muku abin da za ku ci saboda haka lallai ku kiyaye wannan gaba a yaba masa akan duk abin da ya siyo a mu'amalance shi da soyayya da ƙauna kuma a isan masa da wannan saƙon saƙo ɗin nan kamar yadda na faɗa shi ba za ka ce kana yi ba ne duk wannan abin da za ki saƙon ya riƙa nuna cewa shi mai yi ne ba mai hana ba shi kenan ya gane haka ya ji daga gare ku an gane wannan ko ko da mijinki ya tambaye ki ya ce miki kina son wani abu ne za a siyo hajjiya ko da akwai abin da ake bukata an zo gurin da mace tana so a ce mata ga ko ba ka bane kuna so a ce me kuke so ko me za a siyo ko akwai abin da kuke bukata eh to abin da ya kamata ki faɗa masa ki ce masa abinda muke bukata shine ka dawo mana lafiya ina fata ana ka dawo mana lafiya yadda ka fita lafiya ka dawo mana lafiya shine babban abin da muke bukata an gane ko mun fi bukatar ka cikin aminci yawwa irin waɗannan kalmomin to suna daɗa ɗaran miji sai ya siyo abin da ma baki ce siyo ba sai ki ga kamci amma dan kin ce ina so ka dawo mana lafiya ba laifi bane ku gane ya zama shi wannan zai fara fitowa gaba amma ba laifi bane in ka dan ƙara amma in ga abin da ya dace da mutu muna bukata shikenan zai ke dan zai abu amma ba ka siyo min kaza ina son kaza wata ma ba za ta faɗa ba sai a hanya ne za ta yi ta waya a siyo mata kaza da kaza ba kaza wani saƙon ma kaza ko ba haka ba ne na ba ku labarin wadda ta rubuto takardar saki ko har hudu ba na yi akan wannan saboda kun ga ta ce mijin ya siyo mata abu da zai fita shi ko bai siyo ba ta zo ta balbale shi ta dinga zage-zage ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba dama ita ba so ba ce A yi kaza da kaza a ƙarshe ta ce in ka ci kaɗa ka sake ni to shi da yake bai da hankali ne bai sake ta ba yace ta je gida zai zo ya zo kuma kawai mai ta envelope ta dauka saki ne ta ki budewa tana ta fushi dan guzurinta ya kare dama gidan nasu da gar ake dan samu sai an yi lissafi an hada biyu da uku da kaza ake jonawa a tafi haka aka yi bayan kwana biyu ta ce barin duba takardar da wannan mugun ya rubuta sai ta ga ashe abin da ba shi take tsammani ba ta ga wasiƙa ce mai laushi wasiƙa ce mai zafi zuwa gare ta zuwa ga matata masoyiya ta abar ƙaunata ina son ki ina ƙaunar ki na yi misin ki da ke da yata da kaza da kaza ta ko ba haka ba ya ce mata abin da ya sake gana dawo ban siyo miki sakon ki ba da gangan na dawo ba na manta ba ne ya ce na so ne mu fita tare da ni da ke a wannan daren ki zaɓi abin da ke so in je miki ya fi a kan in siyo miki ke kuma sai kika tarbe ni da masifa da bala'i eh zuwa gani fa so na ga halin da ke ciki kina da ciki dan wata bakwai ga kuma ya karama ba daidai ne in baki amsa shi sa ne shiru ban ce komai ba na tafi daki in nisance ki sai kin sauko kika bi ni ɗaki kika shaƙe ni kika ce in za ki kada namiji in sake ki ta ce wallahi tana karanta wasu tana kuka tana hawaye ya ce to ga kuɗi ya saka mata kuɗi a yan din zai ishe ki kula da kanki da jaririn da ke jikinki cikin da ke jikinki duk sanda kika ji kina bukata ta ni kofa ta abu da kake sai mai ta ta tarka ta kaya <laughs> saboda haka a daina gaggawa an fahimta a daina fushi Allah madaukin sarki ya shirya da mu ki kwatanta ki dan gwada ki gwada yaba ma mijinki akan abin da ya ce muku na ce fa ki gwada yaba masa da yi masa godiya an fahimta a kai za ki ga tasirin wannan wallahi a mu'amalar ki shi amma matsalar shi ne muna yin abin da ake cewa tsififi ta tafifin nan yawanci ɗauka muke sai a awo ba awo bane dan Allah ce allazina idaktaru ala nasi yastawfun ko ba wai sai a awo bane a mu'amala akwai ta tafifi tsakani na da ke kina matata ina kyautata miki amma ba ki kyautata min to ta tafifi ne wannan kuma kina so in faranta miki kina mun amma ban miki kuma ina so ki faranta mu wannan tadfifi ne dole sai an samu daidaituwa an samu balance yau ko tsakaninki da Allah ne baki sallah sai kin ga dama baki azumi baki duk abin da Allah ya ce kuma sai ki ga hannunki ce kina so Allah ya biya miki bukata ai baki adalci ba shi ma Allah abin da yake so wanda ya ce ki ki gani mijinki ki abin da yake so ki gani in bai miki ba sanda zaki yaba mijinki za ki nemi wani abu a wurin wurinsa ya ba masa ba wai sai ma kina da bukata ba ki saba ma kanki da yabo ka Allah ya saka da alkhairi mun gode baban wani ai baka gajiya kullun kana ta kula da mu wallahi kada Allah ya haramta maka Allah ya kara buɗa maka wallahi muna jin daɗin zama da kai kaza kaza kaza kaza zai rika jin daɗi wannan ne zai sa lokacin da kika zo da bukata kina son anko kina son wani abu sai miki ba tare da gajiyawa ba ba tare da musu ba har ma a ɗauka cewa ya zama mijinta ce ne nan ko ba mijinta ce ba wannan mu'amalar ce ta mai da shi haka kyakkyawan magana kan mai da zaki akuya ka yanka haka ba haushe ce na sha buga misali da rana Khadija Allah ya kara mata yadda annabi sallallahu alaihi wasallama kogo yake zuwa tun ba bai zama annabi ba idan ya zauna ya yi bauta shi kadai bai san ma waye Allah ba fa yana da ganin bayar da za a ce duniyar nan da duwatsun a ce ba wanda ya yi su tunani kawai yake cikin halittun Allah shine ibadar ya zo ya yi guzurinsa ya ƙara komawa ya dawo lokacin da mala'ika ya zo ya matse shi ya ce masa ikra jikinsa na rawa ya ce ma matarsa ta lullube shi na na khadija aka ta lullube shi ko ba aka bane ya ce ina jin tsoro bayan hankalinsa ya dawo jikinsa ya natsu ina ji wa kaina tsoron ko dai aljanu suka same ni ki kaddara ke ce ƙarshen ta sai kin gaji mijin ki ce ka gani ka je ka ɗauko aljanu mun hana ka zuwa gurin nan baka ji gashi nan kana ce kai ma na rasa uban me kake a wannan kogon ai kaza da kaza da kaza ba haka za ku faɗa ba haka za ku faɗi amma na na Khadija sai ta ce wa manzon Allah ta ce kalla la yukhzika Allahu abadan Allah ba zai taɓa wulakanta ka ba ba irin ka bane aljanu suke shafa ba irin ka musiba take samu ba tace innaka latasilur rahim kana sada zumunci Wata Hamilul kal kana daukan nauyi na al'umma Wata taksibul ma'dum kana taimaka ma wanda bai da shi wa tu'inu ala nawa'ibul haqq kana taimakawa dukkan hanyar gaskiya nan ake ganin ka wanda ke da waɗannan halaye sai ta faɗi halayensa na ƙwarai ta siffofin shi har ma ta kai shi wurin ɗan aminta wato warƙa ibn naufal wanda ya gaya masa ma fassaran ma menene abin da yake faruwa da shi a nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya maida wa khadija biki ko bai maida ba ya maida domin har ta mutu bai mata kishiya ba ba kuma yana nuna cewa dan wai yin kishiya shine wai shine eh, mutunci ba a ba shi bane amma darajarta bai hada su da kowa ba har bayan ta mutu yana ganin darajarta kawayenta in annabi ya gani sai ya tashi zumbur ya tarbe su ya mutunta su annabi in yanka dabba ma yana aika wa kawayen ta gidajen su kawayen na na Khadija har sai da na Aisha ta buɗe baki take cewa komai sai dai Khadija kamar Allah bai canza maka da wacce tafi ta ba Yana nufin ita tana budurwa annabi ya ce ina Allah bai canza min da wacce tafi Khadija ba domin ta yi imani da ni lokacin da mutane suka kafirce mini sanda mutane suka haramta mini dukiyarsu ta bani tata dukiya ba fara cutar da annabi ba sai da nana khadija ta rasu da abu talib da rasu ba shi ake cewa amul huzin ba a irin shekara ɗaya suka rasu sai a lokacin suka samu damar cutar da su saboda haka mace tana taimakawa mijin a hanyoyi da yawa ba shi shawarwari akan harkar kasuwancinsa wala ko latace ga mijinki na yi a irin sana'a shi kika gane sana'a ce da take bukatan fita da wuri ki taimaka masa ya rika fita da wuri kar ki bijire bijire masa a zauna wai a ta soyayya ka fita da wuri ka nema annabi yayi addu'a ga masu sammako Allah ya ce Allah mubarik li ummati fi bukuriha mata ayin da miji take da shi a daki to ai a bari sai bayan azhar zai fito ita shine burgewa eh sai ka ce wani abu ake ci ta bakin jiki ya take kunna masa a daki ba wani abu ake yi ba fa kawai ita dai kawai burgiya ne ai mijin ba fita da wuri ba dai race mai girki kwarai ta shi ya fita ya je nema ya samu albarka addu'an manzan Allah arzikinsa ya ƙaru Allah ya shirya da mu yin haka zai taimaka masa ya ƙara himma ya ƙara ƙwazo saboda an yaba masa akan abin da ya shimfida ake kuma wannan sirrin da ke ciki a ko'ina ne tsakaninki da Allah ta ki roƙi Allah wani abu to sai kin yi shimfiɗa sai kin gaya wa Allah abubuwan da yake yi shi kansa Allah sai kin ce Allah kai ne mai mahalicin sammai da ƙasai kai ne mai kowa da komai Allah kai ne mai kaza Allah kaza da kaza kina ko da Allah sannan ki ce Allah ya mun kaza sai ki da Allah ne ma sai mijinki dan adam mai jini da tsoka ba za ki yaba mashi ba kuma kina so ya miki abin da ke so Allah ya kyauta saboda haka ku yi haƙuri da ɗan abin da ya samu waɗannan nasihohi ƙwaya uku nike so ku riƙe ku aiki da su yadda ya dace mu fatanmu shi ne aure ya gyaru ba aure ya mutu ba duk auren da ku ga ya mutu to ya zama an kai makura ne matakin ƙarshe ne tabbas an busa hanyoyin da dama rabuwan shi ne ƙarshe amma ba daga kawai an samu matsala sai a ce aure mutu a yi haƙuri a zauna lafiya a mu kuma yau juna uzuri tun farko ki sani ɗan adam kika aura ko za ki aura ba mala'ika ba ne ba annabi ba ne zai yi kuskure zai kuma yi daidai in ya yi daidai ki ce alhamdulillah ki yaba masa inda ya kuskuren ki masa uzuri ina fata kina ji amarya yawa ki masa uzuri ba wani dan adam ɗari bisa ɗari wannan mutumin da yake tunanin ki same shi wanda bai laifi babu shifa. ko sahabbai suna yin kuskure ko ba haka bane ina ce Umar ne wani sahabi ya kawo karan matar shi wajen Umar saboda tana masa rashin mutunci tana shaƙe shi tana cime kwalar riga eh tana masa karan eh ya kawo karanta wurin amirul mu'minin ya kuma je ya samu mata amirul mu'minin ita ma tana gasa mashi shi ma eh ya tsaya ya ce kai to abinda ya kawo kara kuma ya ji shi ma nan nan sai a hankali amma amirul mu'minin bai ce komai ba matarsa tana ta shiga tana fita tana faɗin maganganu kuma shi ne fa amirul mu'minin yace idza kana hadha halu amirul mu'minin ma'a shiddatihi wa salabatihi duk da karfinsa da zafi da tsayuwa da kafiya akan gaskiya a ce shine mace take masa wannan kuma zai ci komai ce to ni ga gwaye bari ya hakuri kawai shedan fa baya tawo mu gama da Umar in shedan ya biyo ta nan Umar ya to sai dai shedan ya tsare bai yadda sadu haka annabi ya ce ihin ibn al-khattab ma laqiyaka ash-shaytanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik haka annabi ya faɗa haka Umar ya ji sallaman shi biyo shi ya akai waye mai sallama ce ni ne ai ya tafa yace zo me ya kawo ka yace ba komai yace da ka ce ba komai kai sallama yace ba komai ce ka faɗa ma abin da ya kawo kai zare mai ja'a lisanu halihi shi wannan mutumin kamar yana shaji mutumin nan da mace ritsa yanzu ya kasa komai kuma yana zare mun gidan to saboda haka ya ce wallahi mata ta ce kaji kaji abin da take mu kuma ni da na kawo kara sai na ji matar kama irin shi take maka kai ma kayi hakuri za ce to ni barin hakura kawai to shine Umar ya dafa shi ce akai dan uwa kai hakuri da matarka ce ni ma na yi hakuri da ita ne saboda tana da haƙoƙi a kaina ya yace innaha tabbaqatun li da dasalatun li siyabi a li waladi an gane ko sannan wa yaskunu qalbi biha anil haram ita take dafa karin kumallona ita take wanke min kaya ita take shayar da 'ya'yana hankali na na samun natsuwa gare ta gabarin fadawa haramun idan sha'awa ta ta motsa na ɗa namiji da Allah ya halicce ni da ita wurin ta nake zuwa so ashe tana da haƙoƙi a kaina wayannan abubuwan za ku ga yawanci mata suna da shi a wurin mijinsu suna mazajen su wanki suna dafa musu karin kuballo suna kama 'ya'yansu abinci suna shayar da ƴaƴansu su duk waɗannan haƙoƙin idan miji ya kalla ya kamata ya haƙuri da matarsa ko aka bane ita ma mata ta haƙuri da mijinta so Allah madaukin sarki ya mana jagora Allah ya yafe mana kurakuran mu wannan aure da za a daura za a daura ne ko Allah ya sa albarka Allah ya bada zuri'a ɗayi ba Allah kuma ya sa a ce gwamma da aka yi Allah madaukin sarki nake roƙo waɗanda suke nema ba su samu ba Allah ya ba su mazajen ƙwarai masu shi kuma Allah ya zaunar da su lafiya a sana addu'a na yi ta fama da rashin lafiya na ciwon haƙori gaskiya ranar litini sai da aka cire haƙori biyu a cikin na kuma har yanzu yana mun ciwo gaskiya kuma an cire haƙorin wannan shine abin da yake damuna da kujina ce ina jinya yanzu aka saura kaɗan in ce ba za a yi karatun ba gama saboda shi wannan muhadarar da aka riga aka yi magana da ni ya sanya na daure a dai faɗa ko yaya ne an ce wai da babu gwara ba daɗi ko eh, ma la yatura ku kulluhu la yatura ku julluhu so ina fata ɗan abin da na faɗa Allah ya masa albarka Allah madaukin sarki ya hada mu cikin ladan gaba daya da abin da ya zo daga gare mu na kuskure ko karancin ilimi Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik na'am bismillah amin maganar eh eh ita eh. wallahi shi wannan abin da ake cewa dina ko kaza suna ya tara walima ce kawai aka fito da ita da wata siga kin fahimta idan ya zato cewa za a yi ta tsakani da Allah babu cakuduwan maza da mata abin da nake nufi da cakuduwan maza da mata shine a samu ikhtilaf wanda ya saba ma Allah za a yi nasiha ne a faɗi maganganu masu kyau wannan ba laifi bane a yi kin fahimta wanda ya ga zai yi ya taimaki miji ko a je ta kaza a wurin sai saurin ne za a iya shaka kaza duk wannan ba laifi ne kuɗi kuma ake kashewa ni abin da iya fahimta ta duk wanda zai iya taimakon wani ba sai an yi wani taro irin wannan sannan za a taimake shi ba kai kanka kuɗi za a kashe Kun da za a kashe din dama ce fa ne kai ya ishe ka kaɗan ci abinci da kai da amarya na sati biyu sannan idan kuma ya zama irin wanda ake ikhtilafi ne ga maza a cakuɗa da mata to gaskiya bai halitta a yi ba an fahimta ba daɗe ba kwanan nan na je wani irin wannan taron ni ana je saboda akwai kunya wanda na je bikin nasu sai aka ce za a yi wannan irin walimar su amma lokacin da na tafi dai ba za su yi hayaniya ba su karisa kawai zan sai ya zama dai hankali ya rabu ne wallahi ina zaune ba zan koyi muku ba <laughs> min dariya wallahi da yunwa na tafi ni ba abin da nake so kawance abinci rana ce irin ta juma'a ka bar gida tun safe ga hudu ba ka yi ga wace ce kana jin yunwa kuma ka tafi wannan sai na ce to bari inda dai kila na dan ci abinci sai wuce to ni dai na dai je saboda wannan kunya amma kuma abin da ke raina a boye shi ne ci abinci ha kuma walima aka ce na ci abinci ba to wallahi kawai shi aka yi aka kunna kida na farko tun da daga kida na nace wannan ba wurin zuwa na bane ina shiru dai wata zuciya shedan na ce min kaɗan sai a yi za a kawo abinci a kaɗan za a yi kaza a fahimta wallahi haba to kawai abin da ya ɓata komai da aka zo aka kawo ruwan sha aka ajiye yace to kila za a kawo abinci aka ajiye juice da ruwa da waye aka ajiye ma kowa a tebur din su wala kawai sai aka ce wa amarya da angus su sira na ce wallahi ba zan zauna a gurin nan ba wannan yunwar haka na haƙura wallahi na tashi tsam na bar gurin nan amarya da ango gaban iyayenta gaban iyayen shi suna tikarawa na ce to me ake koya musu ce wannan ba daidai ba ne yanzu ka shi hanya ko ana malam za a ce eh kawai na fita na wuce aka kira ni a waya na ce wallahi na tabbazan zan dawo ba ga abinci an kana ce wallahi ba zan ciwa. Su a takaice wannan abun ba a kiyayewa ne in dai za a kiyaye ya zama da tsafta to ba laifi ba ne amma in dai ba za a kiyaye ba gaskiya gara ba shi Allah ya kyauta shi kanshi wanda ya haɗa taron ma da wanda ya jama in dai ka san za a yi kakaje? Kakaje kawai kai ma da ka haɗa kakaje domin ka haɗa saɓo ne saɓon Allah ne Allah ya ce a nuna godiya ne kuma kun je kuna tsokanar Allah ya kulbi fadlillahi bi rahmatihi bi dalika falyafrahu ba ka ake nuna farin ciki ba wajen sabon Allah Allah ya kyauta na'am akwai wasu bayanai guda biyu zan faɗe su yanzu insha Allah ta'ala akwai wata baiwar Allah wadda iyayenta suka samu kansu cikin jarabawa na harkar 'yan ta'adda sun tada garinsu gaba da kuma wata har uban ma ya rasu a kashe uban uwar ta kwaso 'ya'yan sun samu sun zo nan haka kusa da mu to shine take dan abin da ba a rasa ba yadda za su samu dai su rayu kuma ɗaya a cikin yaran da yake ta isa aure ta samu miji to har ma dan uwan uban ya zo an yi maganan aure an ba da abin da za a bada ya ce to dole ya bar kuɗin a hannun uwar tun da shi yana nesa to dan abin da aka bari shine aka dan bada wani bangare na katifa sauran kuma ta mai da shi cikin jarinsu suka ci gaba da afawa a baki to kun gani so shine ake neman taimako aure banda wannan juma'a mai zuwa ta gaba za a daura to katifa kanta ba ba biya ta ba gaba daya sannan wata ce mata ce ita za ta bada bed flow ku ji ba maganin ba kuma ta yi kokari saboda abinda da kake da shi da yawa a daura gatifan akan flow bed din an fahimta ta ce za ta bayar to akwai batun cikon wannan katifar sannan akwai kuma 'yan abubuwan da ba a rasa ba dai jama'a a yi tansiki da 'yan kwamitin da'awa mata da Allah daga nan zuwa kafin rana ya ce tunda ana gobe ne auren kenan tunda ai banda wannan juma'an an fahimta ta gobe to juma'a mai zuwa ne za a daura auren so Allah duk abin Allah ya sa kuke da shi ku taimaka na'am wannan ma shawara ce a zagaya din babu laifi an fahimta sannan abu na ƙarshe wannan rasit da ne muku magana ran nan ku ya hakuri kamar yadda na faɗa muku rasit nan a su sun dauki matakai ba a so ya ta yawo ne tsakani da Allah wannan da aka bani na ɗari biyu ya ƙare na yi magana tun a lokacin suka ce in yi haƙuri ba za a iya ƙara min ba sai an mai da sauran in sun ƙare so a jiya dai shi ne aka bani kwaya biyun nan shi ma ƙwaya biyun nan sai da muka kirga an ɗibi ƙwaya tara a ciki an fahimta na 'yan naira ɗari ɗari ina fata an fahimta idan wata a cikin kuma tana so na naira ɗarin nan ta ce ta siye shi duka kawai to za a iya ba ta ita kaɗai duka ta biya kuɗin naira ɗari ɗarin nan so adadin rasit ɗin da ke ciki wannan ma haka in kuma za a ba da ina so in ba su ne naira ɗari ne gudunmawan gina asibitin da ake na yi bayani kuma wancan satin da ake asibitin musulmi a kabala kwastin zan tura muku hotunan asibitin za ku gani a cikin gurum insha Allah kawai shine abin da zan fada in akwai wata tana so in ba ta duka in ba ta ba da kuɗi duka ko kuma a ba su a naira ɗari a yagan mata rasit duwar ta bada a yagan rasit a bata in ta tura a akan ne akwai akan ɗinsa a jiki a yagan mata rasit ɗin ta tura muku rasit kwaɗe ɗaya tal duka ko to wannan shine cikakke da za ta kirga shi yanzu mu ji ko nawa ne ɗan kirga mana saboda gaskiya akwai wani kuskure da muka yi unzabin mu da kanmu cewa aka buga rasit ɗin bai da number. to wannan rashin number ya sa dole a tsara tsantseni wajen barin fita. to shi ɗan kirga shi feji nawa ne kowane feji ɗaya naira ɗari sai mu san abin da muka bata ko wannan kuma an cire guda tara a ciki a haka aka bani shi so ku yi haƙuri ba mamaki tunda yawanci membobin kwamitin zakka da wakafin wasu a cikinsu muna tare da su anan za su iya ƙaro mana nan gaba akwai na ɗari biyar akwai na dubu ɗaya amma dai wannan naira ɗari ne. ga shi malama ku bar shi a hannunku daga nan zuwa wani sati eh insha Allah alamar bana ajina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma inna nas'aluka al-huda wa za ki sai garan ko ba sai garan ba ba sai ba za ki siya ko ga wata hajiya aka sai mata gado ba laifi tambaya ne kawai ce. a to a ce a ce ba na yayi ba ke dake tafsiki da suna a ce mako ake nema Allah ya shirye da mu eh an gama girga guda nawa ne a sun ba kwada to naira hamsin naira ɗari ɗari so hamsin nawa kenan to dubu ɗari tara kenan sadaka da kin gani in dai Allah ya ta akwai bukatar a ƙaro muku dai kunan kam na ban fahimci magana ba fa eh eh oke oke a kuskure ne kuskure ne ana ba kowa daidai da matsayinsa ne a kuskure ne wannan a rika yin rabo daidai an gane ko a rika yin rabo daidai kar a rika wai don saboda 'ya'ya kaza in za a yi rabo in kwaya kwaya ne da ake ba kowane yaro ɗaya wannan daban ya'ya kuma da ake yin kaso da su sune ya'yan da suka isa ci sun wadatu ga barin iyayensu amma ba da aka ba babban ɗa dan shekara ashirin a ba jariri da aka haifa dan wata biyu irin wannan abin ba a ce ga mangwaron jariri zai sha kun lura to Allah ya sa mu dace a ce kiyaye subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin